bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imamun bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau 29 ga watan rabi'u thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 1 miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimi tayyib wallafar babban malamin nan mashhuri mai suna muhammad ibn abubakar ibn muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasin mu na 77 na wannan littafi na 77 ko na'am akwai hadisin ƙarshe na babin da ya gabata wanda shine muka ibn qayyim ya rufe mana da shi hadisin talq ibn habib <coughs> wanda yake cewa <coughs> wani mutum ya zo wajen abu darda <coughs> radiyallahu anhu ya ce da shi ya abu darda kadih taraka baituka ya abu darda gidanka ya ƙone faƙala sai abu darda ya ce mahtaraka bai kone ba lam ya kuni lahu ya fa'ala dalika ba zai yiwu Allah ya yi haka ba li kalimatin sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama saboda wasu kalmomi da na ji su daga annabi sallallahu alaihi wa sallama man qalaha awwalan nahari lam tusibhu musibatun hatta yumsi kalmomin da idan mutum ya faɗe su a farkon yini babu wata musiba da za ta same shi har yamma ta yi masa wa man qalaha akhiran nahari lam tusibhu musibatun hatta yusbih wanda kuma ya fade su a karshen yini babu wata musiba da zata same shi har gari ya waye masa allahu anta rabbi la ilaha illa anta ta tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim shi Allah kai ne ubangiji na babu abun bauta da gaskiya sai kai gareka ka na dogara gare kadai na dogara wa anta rabbul arshil azim kuma kai ne ubangijin al'arshin nan mai girma ma sha Allahu kana abinda Allah ya so shi ke wakana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah bai ga dama ba ba zai wakana ba la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu dabara babu wata babu wani karfi sai tare da Allah al-aliyyil azim wanda yake madaukaki mai girma a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir na san na tabbatar na yi yakinin cewa Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah a ahata bi kulli shay'in ilma kuma lalle ilimin Allah ya kewaye komai Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin kaina wa min sharri kulli dabbatin rabbi akhidhu bi nasiyatiha daga sharrin kowace dabba ubangiji na ke rike da makwarkwadatta wacce ubangiji na ke rike da makwarkwadatta inna rabbi ala siratul mustaqim lalle ubangiji na yana bisa tafarki madaidaici ce rawahu ibn sunni fi amal al-yawm ibn sunni ya rawaito wannan hadisin a cikin littafin sa amal al-yawm banda shi imam tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa addu'a haka nan abul qasim at-tamimi al-asbahani ya fitar da shi a littafin sa at cikin والترهيب البيهقي أشكل sifat da والصفات للتافنسة دلائل النبوة ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin al mutanahiya amma salsalar hadisin tana da rauni kuma tana da rauni sosai hadisi ne da'ifun jiddan saboda wanda ya ruwaito shi shine al-aghlab ibn tamim ya ruwaito shi daga al-hajjaj ibn farafisa an talq ibn habib al-aghlab ibn tamim malamai sun soke shi ta fuskar ilimin hadisi ta fuskar hadisi kuma shi ne dalilin raunin wannan hadisi kamar da ibn jauzi ya ambata a cikin littafinsa al'ilal al-mutanahiya al-imam al-bukhari gabaninsa yahya ibn ma'in da sun rauna da shi wannan mai ruwayar wannan hadisi al ibn tamim saboda haka hadisi ne mai rauni ba wanda za a dogara da shi ba ne ah, sai al to kafin mu shiga al-fasl ah, za mu yi dauraya ta hanyar mu bi hadisan da suka inganta a cikin wannan babi da wanda ba su inganta ba hadisin farko hadisin abu huraira wanda mun gabatar da shi hadisin muslim subhanallah wa bihamdihi mi'ata marra wanda ake yi safe da yamma wanda ya inganta hadisi sahih shine hadisin abu huraira sai kuma hadisin ibnu mas'ud hadisin abdullahi ibnu mas'ud shi ma muslim ya rawaito shi hmm. shi ma eh, amsaina wa amsal mulk lillah shi ma safe da yamma shi ma ya inganta ah, sai kuma hadisin abdullahi ibn khubayb abdullahi ibn khubayb wanda ake wanda annabi sallallahu alaihi a karanta qul huwallahu ahad da kuma almu'awwidhatan sau uku safe da yamma shi ma ya tabbata sai hadisin abu huraira wanda tirmidhi ya ruwaito allahumma bika asbahna shi ma safe da yamma shi ma wanda ya tabbata ah, sai hadisin shaddad ibn aus da bukhari ya rawaito shine hadisin sayyidul istighfar shi ba ya tabbata sai hadisin abu huraira wanda imamu tirmidhi ya rawaito allahumma alimal ghaibi wash shahada shi ma sabahan wa masa'a safa da yamma shi ba ya tabbata sai kuma hadisin usman ibnu affan a wajen tirmidhi shi ma ya inganta sai hadisin abdullahi ibn amr ko abdullahi ibn umar a cikin sunan

wanda ya zo ya ambaci safiya kadai bayan ma wanda zai yi wadatarwa ga barinsa mun ambace shi a cikin bayaninmu sauraka hadisin sauban bai inganta amma akwai makofinsa sai dai shi makofin nasa ya ambaci ya ambaci safiya ne kadai bai ambaci yamma ba akwai hadisin anas cikin wanda basu inganta ba akwai hadisin anas wanda imam abu dawud ya ruwaito allahumma inni asbahtu ushiduka shi bai inganta ba akwai hadisin abdullahi ibn ghannam wanda allahumma ma asbaha bi min ni'matin zuwa karshe shi ba bai inganta ba sai hadisin abu darda wanda yanzu muka kama karanta shi hadisin talq ibn habib cewa ja a rajul ila abin darda shine ne hadisun abu darda shi ma bai inganta ba akwai hadisai waɗanda sun zo da abinda shi ma ake faɗa ko dai da safe ko da safe da yamma ko kuma da abin da safe wanda bai ambace su anan ba za mu ambace wasu daga ciki kamar zawa'id ne za ka yi karawa a cikin babin wanda ibn qayyim bai ambato su ba to babin yana da fadi wannan babin yana da fadi sosai akwai hadisin abu dawud wanda salsalar sa hasan ke mai kyau ce hadisin abu dawud wanda ya ruwaito shi daga abu malik al-ash'ari ina jin cikin cikin sharhin mu mun ambace shi lokacin da muka yi sharhin ah, idza asbaha ahadukum falyaqul asbahna wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa a'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu sannan idan ya kai idan yamma ma ya faɗa haka Ah, wannan yana cikin eh, sunan abi haka hakanan kuma ah, tabarani ya fitar da shi a cikin littafansa biyu al-mu'jamul kabir da kuma musnad ash-shamiyyi hadisi ne tabbatacce akwai hadisin abu ayyash az-zuraqi wanda abu da'ud shi ma ruwaito shi da ibnu baja da nasa'i a cikin al-amali amal yawm wal layla ko kace a cikin as-sunan al-kubra da kuma imam ahmad a cikin musnad ah, da salsala ingantacciya yana cewa abu Ayyash zuraqi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man qala hina yusbihu wanda da yawayi gari yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kana lahu idla raqabatin min waladi isma'il وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسيه wa idza amsa fa mithlu zalika hatta yusbih hadisin shi ba akwai makamancin sa hadisin Abu Hurairah da ya gabata amma wanda ya zo da ainihin fadar wani lada ko wani sakamako na wanda yayi wannan tasbihi ana iya bi a cikin karatun daga baya alzi sai ka rubuta tun da ana yin ana daukar karatu ba lalle ka iya bi na yanzu ba to wannan shi ne hadisi na biyu shi ma zaka yi kara shi a cikin abin akwai hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi hadisi ne hasan da imam an-nasa'i ya fitar da shi a cikin amal al-yawm wal layla ibn sunni al-majrin sa a cikin shi ma amal al-yawm wal layla ibn al-arabi a cikin al-mu'jam mu'jam shuyukhihi wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala fi yawmin mi'atay marra يعني مئة إذا أصبح ومئة إذا أمسى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لم يسبق لم يسبق أحد كان قبله ولا يدرك أحد كان بعده إلا من عمل أفضل من عمله حديث هنا تشوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص شين عن أبيه عن جده جده شين عبد الله بن عمرو بن العاص ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wanda a yini ya faɗi abinda zai zo nan gaba sau 200 wato 100 da safe 100 da yamma shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu akwai ƙarin yuhyi wa yumitu a wannan ruwaya wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya faɗi wannan manzo Allah ya ce lam yasbiqu ahadun kana qablahu babu wani a gabaninsa da zai da zai wuce shi wala yudriku ahadun kana ba'dahu babu wani da zai zo nan gaba a gaban sa ya wuce shi illa man amila afdala min amalihi sai dai wanda yayi wanda aikin da yafi nashi to shine zai iya wuce shi wannan hadisi ne shi ma hasan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana shi a cikin silsilar ahadith as-sahiha lamba ta 2762 akwai hadisin Abdurrahman ibn Abza shi ma yana cikin al'amalin yau wallaila na nasa'i da kuma na almajiransa ibn sunni da kuma addarimi a cikin sunan sai kuma attabarani a cikin addu'a da musannaf na ibn abi shayba yana cewa kana yu'allimuna ibn abi ibn abza abdurrahman ibn abza <clears throat> yana cewa kana yu'allimuna ai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna idza asbaha ahaduna an yaqula asbahna ala fitratil islam wa kalimatil islam wa dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu dayan ya fadi haka wato ya fada idan gari ya waye idan safiya ta yi wannan na safe ne kadai yana cewa asbahna ala fitratil islam mun wayi gari akan fitra wato halitta lafiyayyar halitta ta musulunci wa kalimatul islam da kalma ta musulunci wa dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam da addinin annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa millati abina ibrahim da kuma addinin annabi babanmu ibrahim hanifan musliman wanda ya karkace wa kowace barna musliman ko musulmi mai mika wuya wa ma kana minal mushrikin kuma bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba wanda shi ma hadisi ne sahihi Sheikh Nasiruddin Albani ya sahaha shi a cikin silsilar hadisi sahiha akwai hadisin Anas shi ma wanda Imam nasai ya fitar da shi a cikin sunan da Al-Bazzar a cikin littafinsa Al-Musnad da salsala mai inganci hakanan Al-Hakim ya fitar da shi ya inganta shi ala shartu shaykhain albani ya hassana shi a cikin littafin at-targhib wat tarhib sahih at-targhib yake cewa an an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li fatima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fatima yassa ma yamna'uki an tasma'i ma usiki me zai hana ki ji wasiyar da zan miki ji sallallahu alaihi ya ce wa fatima radiyallahu anha an taquli idza asbahti wa idza amsayti in da safe kici kuma da yamma kici ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn shi ma wannan zikiri ne na safiya da yamma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fatima radiyallahu anha me zai hana ki saurari abin da zan miki wasiya da shi ki ce idan gari ya waye ko kai yamma ya hayyu ya rayayye ya qayyum ya tsayayye da zatinsa bi rahmatika astaghis da rahmaka nake neman agaji aslih li sha'ni kullahu ka sagara min al'amura na dukansa al'amari na dukansa wala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka barni da kaina daidai da kiftawar ido to wannan shi ma ya inganta waɗannan ƙari ne akan wanda ibn al-qayyim ya ambata cikin wannan babi saboda haka mutum bai yi wannan bai yi wannan ko kuma mutum ya yayi wannan yayi wannan ah. o oh, wannan za mu zo za mu zo abinda ake fada a kiran sallah za ka ji wannan insha Allah ah. alfasul fasali na biyu fi azkarin naumi ne ko kuma akan zikirran bacci fi sahihaini ya zo cikin hadisin bukhari da muslim an huzaifata qala daga huzaifata radiyallahu anhu yace kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan arada an yanam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya nufi bacci ya zo bacci kala sai ya ce bismika allahumma amutu wa ahya da sunanka ya Allah nake mutuwa na rayu wa idza stayqadha min manamihi idan ko ya farka daga baccin sa kala sai ya ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur godiya ta tabbata godiya da kirari da yabo su tabbata ga Allah wanda ya raya mu bayan bayan mutuwar mu ko bayan ya kashe mu wa ilayhi an-nushur kuma gare shi makoma take annahu bacci ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah ubangiji subhanahu wata'ala yayi lokuta daban-daban wanda dan adam yake rayuwa a ciki yayi dare yayi rana kowanne daga cikin waɗannan lokuta ɗan adam yana buƙatarsa in aka bar ɗaya ba a ba ɗaya to ɗan adam da sauran halittu da Allah subhanahu wata'ala ya za su iya halaka ubangiji subhanahu wata'ala ya samar da waɗannan yanayi guda biyu saboda rayuwar ɗan adam da sauran halittu da Allah subhanahu wata'ala ya je a bayan ƙasa su tafi daidai wani yana daga cikin ni'imar da ubangiji subhanahu wata'ala yau bayansa wadda kuma ni'ima ce mai maimaituwa bayan haka ni'ima ce kuma gaban miya da kowa da kowa yana cikinta bai ware wasu bai ni'imta su da ita ya hana wasu kowa ya ni'imta su da su kuma banda shi babu wani wanda zai iya baka wannan ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allahi yatiikum bi diya afala tasma'un قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون فمن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ubangiji yace kace qul kace ara'aytum wala labari me ko gani in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al Allah ya sanya muku dare wato ya zama da koyaushe har abada har zuwa tashin alkiyama man ilahun ghairu Allah tikun bidiya banda Allah wani abun bauta ne zai iya kawo muku haske babu shi na ce afala tasma'un ba za ku ji wannan ba ba za ku ji wannan hujja da ubangiji yake gaya muku ba na kuɗe tashi da bauta ku masa godiya sai ce kuma ku gaya mun ku bani labari in ala Allahu alaikum an-nahara sarmadan ilayu yawmil kiyamati idan Allah ya sanya muku yini rana ta zan dindindin har zuwa tashi alkiyama man ilahun lahi a tikun belilin taskuru na fiye waye ba Allah ba zai kawo muku dare wanda za ku nutsu ku huta a cikinsa afala tufsirun yanzu ba kwa gani waye yake kawo ku rana da kuke yin hada-hada ku ga abubuwa a fili in ba Allah ba shi yake mu ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun wa saboda rahamar sani ubangiji subhanahu wataala ya sanya muku dare da rana domin ku nutsu a cikin dare kuma ku nemi abincin ku da rana wala Allah ko kai wa Allah godiya <coughs> shi ka kaga ya wa dan adam dare da zai kwanta a ciki ya huta ni'ima ce babba saboda maimaituwa da take yau da gobe sa dan adam ba ma ya tuna cewa ni'ima ce saboda abu ne da yake ganin shi ya zama routine in dare yayi gari ya waye in dare yayi gari ya waye amma ya manta cewa ni'ima ce ta ubangiji wallazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un ubangiji ce shine Allah wanda ya sanya muku dare domin ku huta a cikin sa sannan ya sanya muku rana ta zama mai haske domin ku ga abubuwa a cikin su inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un la cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke kasa kunne su saurari abin da Allah yake gaya musu Allah subhanahu wata'ala na cewa alam yarau anna ja'alna al-laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun ashe basu ga cewa mu muka sanya dare dan su nutsu a cikin sa ba su huta su samu nutsuwa a cikin sa wan nahara mubsira muka sanya musu yini ya zama ya zama haske da za su ga abubuwa su ga suke gudanarwa a cikin sa inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lalle cikin wannan akwai ayoyi amma ga mutanen da suke imani wanda ba mumini ba baya hango waɗannan ayoyi da suke cikin waɗannan yanayi guda biyu da ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa hakanan Allah subhanahu wataala yana cewa Allahu allazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira inna Allaha ladhu fadlin 'ala an-nasi walakin akthara an-nasi la yashkurun Allah subhanahu wataala ya ce Allah shine wanda ya sanya muku dare dan ku nutsu a cikin sa wannan hara mubsira ya sanya muku yini kuma ya zama haske da za ku ga abubuwa a cikinsa lati inna allaha lahu fadlun ala nas lalle allah mai falala ne ga mutane walakin da aksaran nasi na shukurun sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa godewa ba sa ganin waɗannan ayoyi na ubangiji su gani ima ce ubangiji ya musu da ya sa musu dare suke hutawa a ciki ba sa gani balle har su yi wa allah godiya ta hanyar yi masa biyayya da barin abin da ya hana su saboda ka suke yin abin da suka ga dama ubangiji ya sanya bacci ya zama hutu waje allanau ba su bata ce mun sanya bacci ya zama hutu gare ku ba za ka san ni'imar ce ba sai ran da Allah subhanahu wataala ya jarrabo mutum ya hana masa bacci to duk inda ake zuwa neman magani za zaka ganshi ubangiji subhanahu wataala ya dauke maka bacci a kwana ɗaya kwana biyu uku to shi kenan kullun kana neman magunguna a wajen likitoci ka samu kaɗan dan gangada saboda mai saboda lokacin da kake samun baccin baka tunanin ni'imar da kake ciki amma ran da ka sa Allah ya jarrabu mutum da wannan rashin baccin to a lokacin ne zai fahimci ashe ba karamin ni'ima ba ce idan ya kwanta ya ga sanda yake son bacci ga ya zo masa in ya kwakwalwarsa ta huta ya tashi domin daman bacci yana zuwa ne yayin da jiki ya gaji kwakwalwa ma ta gaji saboda yadda jiki yake aiki haka kwakwalwa ɗan adam take aiki dukkan wani motsi da ɗan adam yake yi da ƙafarsa da hannunsa da duk wani gaba ta jikinsa kwakwalwa ce take wannan aiki saboda haka tana buƙatar hutu tana buƙatar hutu wani lokaci in ma bai bata ba ita za ta nemi fusgar hutun da kanta shi za ga mutum yana gengedi ba tare da ya shirya yi baccin ba amma saboda kwakwalwar ta gaji to za ta nemi ba wa kanta bacci sannan ya kwanta ya yi bacci yayin da ta gama hutawa kuma sai ya farka ubangiji ya yi wannan domin ya sanya ɗan adam ya zama da kowace cikin aiki mai ma'ana don kwakwalwa ta samu matsala to ayyuka na ɗan adam za su zama a rikirkice domin babu abin da yake yiwa idan babu cikakken hankali babu tamamul idrak to ba za a samu tamamul idrak ba sai idan ya kasance kwakwalwa tana samun hutu shi yasa idan mutum yana jin bacci sai ta abubuwa ma wani abin bai san yayi ba to inda a ce babu bacci kwakwalwa za ta samu matsala to komai dan adam zai tsaya shi yasa lokacin da dan adam yayi bacci duk wani motsinsa abin na jikinsa yakan dakata sai wanda ya zama dole ne a same shi saboda saboda kwakwalwar ta huta a lokacin idansa zai daina gani amma jinsa ubangiji subhanahu wataala yana bar hasatu sam'i tana aiki saboda ta nan ne za a tashi shi idan mai bacci yana bacci duk abinda zai gitta ba ganin sa amma kuma jinsa zai zama abu da yake saboda dan ne in ɗanka yana bacci ko matarka tana bacci da ka kira sunanta kiran zai faɗa kunnanta za ta tashi to da a ce shi ma kunnan an toshe shi to sai zama da kuma mutum dindin babu abin da zai tashe shi kwaramniya da wani ba ta tashe shi ba shi yasa Allah subhanahu wataala da ya ba mu labarin ashabul kafi sai ya ce wa zarabna ala azanihim wa zarabna fil kafi sinina adana sauraka Allah sai bigi kunnan sai jin nasu ya dauki sauraka duk wani kwaramiya da take faruwa a wajen kogon ba su ji ta ba ba don haka ba da hayaniyar kuraye da zakunkuna da mutane da waye da masu fashe-fashe kila akwai ba zuwa su yi fashe-fashe a kofar da kogon nasu ba ne sai yake da gari ba ko sai yake da gari amma saboda rahamar ubangiji da suturarsa ya sa tsawon shekarun wannan ba a iya samun wani waje ya iya sanin akwai mutane a ciki suna bacci ba to Allah sai ya rufe kunnan saboda kada ma wani abu ya tashe su da ka hasas sam ita ke zama wato tare da dan adam lokaci yake amma idan sa sauran gabobin sa duk za su za su yi abin nan saboda haka ko motsi yayi to motsi ne la iradi ba wanda shi ya sa kanshi ba inda yana cikin bacci sai dai yayi shi ba tare da ya sani ba wannan duk ni'ima ce ta ubangiji aya ce daga cikin ayoyinsa kuma sirri ne daga cikin sa da ya bar wa kansa sani da har zuwa yanzu dan adam ba zai iya faɗa maka mahiyatun naumi ba a haƙiƙanin menene falasifa a baya can sun yi ta kokarin su gano mai mahiyatun nau mahiyatun ru'ya kamar ibn abin nan alkindi wisaq alkindi yana da littafi mahiyatun nauni wa ru'ya cikin rasail din falsafiya to amma dukka kama ne amma ka iya sanin bacci ya yake zuwa mutum ba ya yake tafiya wannan sirri ne daga cikin kan ubangiji to ubangiji yana kiran yana jawo hankalin dan adam cewa wannan wata aya ce tashi babba da take nuna kaɗaitakarsa take nuna cikakkiyar ƙudurarsa da cikakken ikonsa ga ta tare dan adam kullun tana maimaituwa amma dan adam ya gafala baya baya daukan izina da gareta baya daukan izina da to shine ubangiji subhanahu wataala yake a cikin alqur'ani yake tuna mana da wannan ni'ima wallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar shi ne wanda yake karɓar rayukanku bil da daddare wa alamu ba jaramtun min nahar kuma yana sana abin da kuka aikata da rana ubangiji yake muku wannan haka Allah subhanahu shi ne wanda yake sanya wa mutum bacci kuma ne yake cire masa bacci to wannan babi zai yi magana a kan abin da dan adam musamman musulmi zai fada yayin da ya yi bacci wato ya samu wannan ni'ima ta bacci ya farka wanda shi yake bambance rayuwar musulmi da wanda yake arni da bai san me yake yi ba a rayuwarsa saboda ka shi ko ya nashi yana haɗu da ubangijinsa kul inda salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ce da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata na Allah ne saboda ka kowane yanayi yake ciki to baya manta da cewa yana tare da ubangijinsa ne kuma yana cikin bautar ubangijinsa ne saboda haka hatta bacci idan mutum ya zai yi da in ya tashi akwai abin da ya kamata ya faɗa a matsayin shi na musulmi ya ce ofis sahihain ya zo a cikin sahihain an huzaifata daga huzaifa alal hakika hadisin da zai kawo baya cikin sahihain an baya cikin sayyid muslim an huzaifa sayyid bukhari bukhari shi ya shi an huzaifa imam bukhari shi ya kawo shi an huzaifa amma imam muslim ya kawo shi ta hadisin albara ibn azib a wurin muslim ya zo ta hadisin albara ibn azib ba hadisin huzaifa ba hadisin huzaifa ah, ya zo a cikin sayar bukari ya zo a cikin ah, musnad imamu ahmad ya zo a cikin littafai da dama ibn hibban albai haƙi a cikin al'asma wa sifa da littafinsa al'adawa da littafinsa al'adab ibn abishai ba a cikin littafinsa al'adab da littafinsa al-musannaf ah, abu dawo tirmidhi tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafinsa aljami' ya kuma fitar da shi a cikin ashama'il <coughs> ibn majah shi ma ya fitar da shi ya fitar da shi a cikin littafinsa sunan shi ya hadisun huzaifa yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan wahamin ya samu asali ne daga asalin da shi ibn al-qayyim ya dauko littafin shine sai shine al-kalimut tayyib na malamin sa ibn taymiyyah shi ya kawo shi cufi sahihani shi kuma da ya tashi ɗauka ya kawai shi ma sai ya maimaita kuskuren da aka samu hadisin huzaifa ne qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan arada an yanama qala bismika allahumma amutu wa ahya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi bacci yakan ce bismika allahumma amutu wa ahya da sunanka ya allah nake rayuwa kuma nake mutuwa sunan allah shine allah din akwai falsa akwai gingimu na ma'ahalar kalam halin ismu huwa musamma huwa ainihin musamma au gairin musamma amma a nan bismika ɗin ana nufin shi allah ɗin sunayen allah da sifofinsa duk shi ne ba wani abu suna daban allah daban shi ya sa ce sabbi hisma rabbika ala sabbi hisma rabbika ka tsarkake sunan ubangi ana nufin sabbi rabbaka shine dai isma rabbika din kama ce sabbi rabbaka al'ala ka tsarkake ubangijinka ka tsarkake sunan ubangijinka bismika allahumma da sunanka ya allah amutu wa ahya nake mutuwa nake kuma rayuwa mutuwa ana ana nufin bacci da muka ce al-mautu al-nawm akhul maut bacci dan uwan mutuwa ne saboda yar karamar mutuwa ce kafin babban domin ta zama aya ga mutane su yarda cewa Allah subhanahu wataala kamar yadda yake kashe mamaci haka ne zai raya shi yadda yake karbar wato baccin sa ya cire masa rai domin ar-ruh wanda take tare da dan adam tana rabuwa da shi akwai rabuwar da take nufin wato rabuwar da ta fita daga jikinsa amma ba wai ta rabu da shi ya kasa numfashi ba rabuwa ce wata ke hana shi tamizi ya iya gane abubuwa yadda suke ne bacci ne rabuwa ce ta zahiri akwai kuma rabuwa ta batini ita ce gaba ɗaya rabu da shi bi haisu fariqu at-tanaffus gaba ɗaya nishin sama zai tsaya zuciyar shi za ta tsaya to Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lamta mutu fi miya. فيمسك التي قضى عليها الموت ثم يرسل الأخرى إلى أجل مسمى الله سبحانه وتعالى شيكي كربري حين موتها لوكت متوتة والتي لم تمت في منامها لوكت من تمت بلوكت بچنتا فيمسك التي قضى عليها الموت sai Allah ya rike wacce ya riga hukunta mata mutuwa Allah sai ya rike ta wa yursulul ukhra da sako dayar kuma wanda bai yanke mata hukuncin mutuwa ba sauraka mutum na iya kwanta bacci shi kina ce daga kwanci shi bacci bai tashi ba Allah ya ringa ran to da ran nashi yakan ruhinsa yakan fita amma ba fita gaba ɗaya fita ta hana jiki ya daina tamyizi ya daina bambance abubuwa yadda suke idan kuma Allah su karɓar ransa to sai gaba ɗaya ruhin ya fita daga jikinsa duka <coughs> saboda aka sai ya zama na jikinsa gaba ɗaya ya zan ba motsi gaba ɗaya saboda haka kun ga Allah subhanahu wataala ya kira mutuwa alwafat ya kira wata kuma al-maut Allah ya kira mutuwa abinda ya kira bacci al-maut ya kira bacci al-wafat ya kira shi kuma al-maut bismika allahumma amutu wa ahya amutu ay anamu da sunanka ya ubangiji nake mutuwa ma'ana nake bacci wa ahya kuma nake farkawa farkawa bacci kuma a kira ta rayuwa don dukkaninsu misali ne na mutuwa da rayuwa bayan mutuwa wanda wani dan adam din saboda bujirewa ubangijinsa da karyata ayoyin Allah da annabawansa yake cewa babu mutuwa babu rayuwa bayan mutuwa ya yadda dai ba shi da ya yi shi to amma kuma bai da cewa wanda ya shi babu daga babu ba zai iya tayar da shi daga mutuwa domin wanda ya shi daga babu shi yin sa daga babu a hankalci ai ya kamata ya fuya akan a ce da ban akwai shi kawai sake abin nan yanzu a zo a ce kawai mutum ba ka san wani abu mota ba ce a zo ka kera mota ba za ka iya ba amma aka ka ita aka kashe ta a ce ka tashe ta ga kankanin yawa suna tasar tsofaffin motoci hmm? amma da za ka ce zo ka kera mun mota sabuwa dalla ba zai iya ba don mai don ya fi wahala amma kuma zai iya tashin wata matacciyar mota ka ganta ana yawon ita a titi tana mutuwa akan titi eh. to tashin ya abin nan ah, tashin ya fi ya fi sauki a wannan hankalce kenan amma a gurin Allah duk ɗaya ne babu wani abin da ya fi wahala da wanda ya fi sauki a gurin Allah da tashin da halittar da sake halittar da abu ɗaya ne a gurinsa duk kun faikun ne wa idza stayqadha min manamihi qala haka nan in ya farka daga baccinsa haka nan idan ya farka daga baccinsa zai ce alhamdulillahi da zai ahyana ba da amatana yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tashe mu bayan mutuwar bayan ya kashe mu wa ilaihin nushur kuma makoma gaba ɗaya zuwa gare shi take kaga cewa wa ilaihin nushur yana fassara maka cewa ashe mutuwa da abin nan bacci da farkawa bayan bacci yana nuna wato mutuwa da tashi bayan mutuwa shi yasa annushur shine tashi domin hisabi a gaban Allah subhanahu wataala to bacci zai faɗi wannan domin kullum baccinsa yana tuna masa ranar mutuwarsa da kuma farkawarsa tana masa ranar da zai tashi gaban Allah subhanahu wataala ya masa hisabi bisa ga abin da ya aikata ce wa fi sahihaini aidan haka nan yazo cikin sahihai an Aisha radiyallahu ta'ala anha Aisha Allah ya kara mata yarda <coughs> أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه أوى إلى فراشه أوى اللازم akan ce akan ce awa idan ya kasance lazim ne fi alfilul lazim wanda baya bukatar maf'ul akwai awahu kaga wannan fi'ili ne muta'addi to shi wannan baya zuwa sai awahu sai dai mamdud Ba zuwa maksur amma awa allazim mamdudan ce sa'awi ilal jabal kaga awa ce tun sawi ilal jabal ya simri bil ba saboda ka awa ka ice awa ka ice awa dan biyo suna gyara maka suna so sai sun dawo da kai yadda ke rubuce wannan awa ne annazim awa ila firashi saboda ka ya halatta zama awa ya halatta zama awa kana idza awa ila firashi kullu lailatin ya kasance idan ya tafi korin kwanciyarsa wato ya kwanta a kan shimfidarsa a wata ruwayar akhadha matjahu in ya kwanta a shimfidarsa ya ja bargonsa ya rufa in lokacin rufa ne ya kinzu jama'a kafai yakan hada hannayensa duka biyu wato ya hada hannayensa biyu guri guda ma wato ya buɗe su su kalli fuskarsa na fasa fihi ma sannan yi tofi a cikinsu. ya ƙara'u fihima yana karanta ƙulhuwallahu ahad ƙula uzu bi rabbin falak da ƙula uzu bi rabbin nas yana karanta waɗannan surori guda uku a tafin hannunsa sun mai yamsahu bihima mastafa min jasadi sannan kuma ya shafi abin da yake iya shafa na daga jikinsa yabda'u bihima ala ra'sihi zai faro da su ta kansa wa wajhihi da fuskarsa wa ma aqbala min jasadihi da gabansa wato gaban jikinsa yaf'alu dhalika thalatha marrat zai haka har sau har sau uku wani hadisin kamar yadda yace Imam al-Bukhari da Muslim duk surwaito shi shi daga daga Aisha radiyallahu ta'ala anha sai da lafazin da ya kawo a nan lafazin cewa idan ya tafi kwanciya ko ya zai bacci a wurin bukhari kawai yake muslim babu lafazin bacci a cikin ruwayarsa a ruwayar muslim kana idan shi taka ya ƙara'u ala nafsihi bil mu'awidat wa fusu babu maganar bacci kowane dare sauraka babu mahallu shahid a cikin ruwayar muslim an fahimta a ruwayar imamul bukhari ke da dauke da muhallar shahid amma asalin hadisin akwai shi a cikin sahihai an gane ko hadisin shi ma za mu ga yana faɗar abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi ne kuma yake lazimta lokacin da ya zo kwanciya wani hadisi hadisi ne tabbatacce wanda ya zo a cikin littattafai da dama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta yana wato yana yana karanta waɗannan surori guda uku lokacin da ya zo kwanciya yana ce mana jama'a kaffaihi yana hada hannayensa biyu thumma nafasa fihi ma sannan yi tofi a cikinsu. haka yake a wani ruwaya jama'a kaffaihi thumma nafasa fihi ma kan sai ya hada kan sannan ya tofi yaqra'u fihi ma kaga ƙara'u ko fa qara'a fihi ma ban sai yake a dauku ba eh? a yadda na ganshi a cikin sayul bukhari fa ba ya qara'u ba anan anan ya qara'u ne amma a cikin nuskar sayul bukhari da na koma fa ne bilfa sun mana fasa nafasa fihi ma fa qara'a fihi to fa qara'a fa'un tana iya yiwa ثم نفث فيهما لما أراد أن يقرأ فلما أراد أن يقرأ فيهما أو فلما قرأ فيهما نفث فيهما lokacin da annabi ya yi karatun ya tofa wato a nan tana nuna kamar ya tofa sannan yi karatun duk da cewa yaqra'u zai zama ba zai zama ba da wannan ma'ana ba don ce yaqra'u fi hima ma'ana lokacin da yake tofa lokacin yake karatun zai zama hal ne ma'ana yana tofawa hala ya yaqra'u fi hima lokacin da yake karatun in yaqra'u ne to amma cikin nuskar bukari fakara ne an gane ko to muka ce faqara fihi ma ya karanta kaga kenan ya tofa sannan ya karanta akwai akwai wasu ruwayoyi da suka zo wanda ah, kamar lafazin lafazin a wajen bukhari a wajen ibnu hibban a wajen ibnu hibban cewa wa jama'a sun mana fasa fihi ma thumma qara'a arwayar ibn hibban fa jama'a kaffaihi sai ya hada hannayensa biyu thumma nafasa fihi ma sannan sai ya tofi cikin su thumma qara'a sannan ya karanta kaga zahiri yana nuna ya yi tofi sannan ya karanta tunda thumma tana nufin tartib inda duk summa ta zo da larabci tana nufin ɗaya ya zo bayan ɗaya ce ja a fulan summa fulan summa fulan ba daidai take da wawon ba ko fa'un wanda ba lallai tana nuna ta'akib ba ba lallai tana nuna tartib ba kai amma in summa ta zo to tana nuna tana nuna wannan ya zo ne bayan wannan to a ruwayar ibn hibban a lafazin ibn hibban jama'a kaffaihi summa nafasa fihima summa qara'a a ruwayar imam ahmad a cikin musnad ya rawaito wannan hadisi na Aisha sai ta zo fayanfusu fihima sai ya tofi a cikin su thumma yaqra'u kaga shi ma yazo da thumma yaqra'u kaga ya nuna cewa tofin ya riga sannan sannan karatun a arwayar Yunus ibn Yazid al-Aili a cikin sahih al-Bukhari <coughs> yanzu waccan wanda muka karanta arwayar aqil ce Eh. akwai ruwar yunus ibn yazid al-aili an zuhri an urwa an aisha cewa yake nafasa fi kaffaihi bi qul huwallahu ahad wa bil mu'awwidhatayn jami'an thumma yamsahu bihima wajhahu an ga anan ya abin ya canza nafasa fi kaffaihi bi qul huwallahu ahad ya tufa. da babil mu'awwidhatayn jami'an kaga yana karanta su kenan yana tofawa thumma yamsahu bihima wajha sannan ya shafa fuskar sa da su an gane sauraka zamu ga sigar ta zo daban-daban Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilar sahiha shi ya fi karkata zuwa ga abinda zahirin lafazin ruwayar Bukhari ruwayar abinda Aqil da da da ruwayar Ibn Hibban da ruwayar take cikin Musnad da take nuna cewa sai an yi tofin sannan a yi karatun duk da cewa wannan ya saba abin da sauran malamai a gabanin suka fahimta da cewa sai an karanta sai a tofa saboda a samu albarkar da abin da shi yana ganin babu wani talazumi tsakanin samun albarka da tofawar kicewa saboda akwai hadisai da suka nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa mara lafiya sai da ya shafa sannan ya masa addu'a ba addu'ar ya bai shafa masa sai da ya shafa shi sannan ya masa addu'a ya kawo irin waɗannan ci to kaga babu bambanci tsakanin wani da wancan sauraka shi yana ganin sai an fara yin abin da sai an fara tofawar sannan sai a karanta sannan kuma sai a shafa wannan shine abin da ya fahimta abin yana da al'amru fihi sa'a akwai yalwa cikin abin in wannan kai in wannan kai kowanne lafazin akwai wanda ya zo wanda zai iya daukan wannan ma'anar insha Allah al'amru wasi abin yana da yalwa hmm? a to bai sunnar ba kuma kawai karanta baka shafa ba baka shafa a jikin ba a to wani abu da aka karero da shi ana cewa ya shafa ya shafa har aka faɗi yadda kai ka shafa din waɗannan surori guda uku surori da waɗanda suke da falala sosai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana falalar waɗannan surori guda uku قل هو الله أحد تقول أعوذ برب الفلق تقول أعوذ برب الناس آه، اكو حديث النسائي حديث أقوة بن عامر واني كتوى اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكب فوضعت يدي على على قدمه قلت يا رسول الله أقرئني أو أقرئني يا رسول الله سورة هود wa surata yusuf ya ce ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawa sai je bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai dora hannayensa akan digadigan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abin hawansa sai yake cewa rasulullahi ka karanta mun ka karantar da ni suratu hud da suratu yusuf sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa ah, alam taqra ablagha amma qara'ata ablaga shay'an min minhuma baka karanta abin da yafi wannan ba shine sai ce da shi qul qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas tarwa qul qul huwa allah ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas sauraka ya umarce shi cewa ya karanta wannan su suna kunshe da abin da yafi wanda yake tambaya a gaya masa <coughs> hakanan a cikin musnad imam ahmad hadisin Uqba ibn Amir shi ma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da shi ya Uqba ya Uqba ibn Amir ala uallimuka suwaran ma ma unzilat ala uallimuka suwaran ma unzilat في في التوراة ولا في الزبور ولا injili wala ولا في الفرقان مثلهن بنا da kai karanta maka surorin da alqur'ani abin at-taura da zabura da alqur'ani ba saukar da ire-iren su ba ba ya ce bala ya rasulallah ina so a karan a gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam sai gaya masa waɗannan surori guda uku qul huwallahu ahad da kuma qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da kuma qul a'udhu birabbin nas ce waɗannan surori ba a saukar da cikin alqur'ani ko ko at-taura ko zabura ko linjila surori da suka fi su ba a hadisi ne sahihi yana cikin musnad imam ahmad akwai hadisin ukba hadisin ibnu abis wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwada bihi almuta'awwidun qala bala qala qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ce bana sanar da kai mafi falalar abinda masu neman tsari suka nemi tsarin Allah da shi ba shine qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas akwai hadisin tabarani a cikin al-mawjam da Abu Nu'aym a cikin akhbaru Asbahan hadisin Ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama <clears throat> yana sallah sai kunama ta harbe shi sai yake cewa bayan ya gama sallah sai yake cewa la'anallahu al-aqrab eh, lam tada musalliyan wala ghayrahu Allah la'anci kunama bata kyale mai sallah ba balle wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo masa ruwa da da gishiri ya zuba ya shafa a ya karanta waɗannan surori guda uku ya karanta waɗannan surori guda uku yana shafawa a gurin duk yana nuna maka falalar su waɗannan surori annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari da waɗannan surori saboda abubuwan da suka kunsa na ma'anoni manya-manya abinda duk mutum zai karanta tun daga farkon alkur'ani har zuwa ƙarshe zai ci karo da tauhidi da bayanin wane ne Allah da sifofinsa da ayyukansa a sunayensa da sifofinsa da ayyukansa zai ga girmansa da abinda ubangiji subhanahu wataala ya ta da shi har lokacin da zai zo kan suratul ikhlas ita ce qul ahad a lokacin suratul ikhlas kamar tana tana takaita masa wato kamar ana baka abin nan khatima ne na duk abin da ya riga ya gabata kamar an dunkule maka abin da ya gabata na tauhidi ne aka samu ka a cikin wannan sura kamar ka zo ƙarshen ka na alkur'ani to ga dunkulallen abin da dukkan biyo ta kansa lokacin da kake karanta alkur'ani na tauhidi na kaɗai ta Allah subhanahu wata'ala qul huwallahu ahad wanda ta yi nuni zuwa ga kadaitar ubangiji subhanahu wata'ala cikin komai kadaita sa a cikin sunayensa kadaita ta a cikin sifofinsa kadaita ta a cikin ayyukansa sannan kuma tabbatar da cewa babu mai biyan bukata sama wato sai shi shine Allahu samad shine wanda yake da cikakkiyar wadata baya da bukata zuwa ga komai baya da bukata zuwa ga kowa amma kuma komai da kowa yana bukatarsa shine as-samad as-samad shine wanda ake nufi da bukatu kowa yana da bukata a wajensa amma Allah subhanahu wataala baya da bukata a gurin kowa sannan ubangiji subhanahu wataala ya nuna kamalarsa da wadatuwarsa ga barin komai lam yalid wa lam yulad domin bukatarsa zuwa ga a haife shi ko kuma ya haifa to yana nuna da kasa ubangiji ya tawaye daga dukkan wata da kasa babu wata da kasa yana da kamalar zatinsa yana da kamalar aikinsa baya da ajizi baya da gazawa ta kowace nahiya lam yalid wa lam wala mai kullum kufa a ahad ba shi da wani wanda yake tamkarsa wanda yake kini da shi wanda za su yi daidai a sunayensa ko a sifofinsa ko a ayyukansa don haka ya kaɗaita da komai to kaga wannan sura za ka kusan duk abin da kake bukata a tauhidi ta haɗu maka shi sau da haka ta zama ɗaya daga cikin waɗannan surori da ake bukatar karanta su lokacin da ka zo kwanciya qul a'udhu rabbil falaq ubangiji subhanahu wataala yana karantar da mutane su nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga al-makhluqatu shirira duk abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta waɗanda suke dauke da sharri da cutarwa da kuma lokuta da su ma suke zuwa da da sharri da wasu ayyuka waɗanda suke da sharri ne al-makhluqat wal a'mal wal a'mal wal ahwal dukkan wani abin da yake na sharri ne Allah yana koyar da kai ka nemi tsari daga gare shi haka ya koyar da kai ka nemi tsari daga abin nan ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala wanda shine rabbul falak shine ubangijin hukunci halitta faliqul isbah faliqul habbi wan nawa shine wanda ya halicci komai da kake gani ya halicci kwaya ya halicci dan wallan dabino ya halicci abin hasken asuba wala a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq daga sharrin dukkan wani mahaluki duk wani abin da yake halitta ce ta ubangiji kuma yana kunshe da sharri to Allah kai ne mahalicin sa ka tsare daga sharrin sa shine min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab da sharrin dare lokacin da ya rufe da duhun sa domin a lokacin ne masu ƙoƙarin yin ta'adi da cutarwa da abin da suke fitowa don su fake a cikin duhun dare su yi barna to ubangiji kai ka halicci dare kai ka san halin da suke ciki don haka ka tsare ne daga sharrinsu su shawa ka kaga lokaci ne amma yana kunshe da wasu abubuwa na cutarwa saboda ka bawa yake neman ubangijin wannan dare ya tsare shi daga sharrin da yake kunshe cikinsa sa wa min sharrin naffasati fil uqad da sharrin mata masu da masu sihiri suna tufawa a cikin abin nan a cikin kulle-kulle tsoraka duk wasu wanda za su yi sihiri sun shiga nan sawa'un da mace ce ko namiji ne ko nafasat an nufin al'amfusun nafasat tsoraka ba ana nufin mace ba ana nufin dukkan wasu masu sihiri kamar yadda malamai suka ce an fi ranjayar da fassara al'amfusun nafasat ba al'nisa'un nafasat ba nufin rayuka na wasu mutane masu tofi a cikin sihiri masu tofi a cikin kulle-kulle duniyar sihiri saboda haka neman tsari ne daga dukkan wani mugu da ya dauki tsafi wani makami da ya cuta da shi sannan wa min sharri hasidin idan hasad da sharrin mai hasada idan ya hasada domin hasadarsa tana cutarwa ne yayin da ya yi ta yana iya zama mai hasada ne amma bai kowa hasada ba za cuce ka ba amma lokacin da zuciya shi ta tunuko da hasada ba lokacin ne wannan kibiyar hasada ta kan iya samu mutumin da bai samu katanga da kariya daga ubangiji ba haka nan ita ma kula uzu rabbin nas za mu ga ita ma tana kira tana koyar da neman tsari da ubangijin mutane ko ubangijin halittu duka daga mafi girman sharri ko masharranci wanda dukkan wani sharri daga shi yake fitowa shine shedan shi ne kula auzu rabin nasi malikin nasi ilahin nasi wanda wannan sifofi ne na ubangiji da yake nuna gamewar ikonsa gaba daya min sharril waswasil khannas daga sharrin mai waswasi shine shaidan wanda yake boyewa yayin da ya aka ambaci sunan Allah to zai zai gudu allazi waswisu fi sudurin nasi min aljannati wan nas wanda yake waswasi a cikin kirajen mutane na aljanu ne ko na mutane ne saboda haka ga surar surorin guda uku duka za sun kunshi manya-manyan ma'anoni da idan mutum ya karanta su to babu shakka ya zo da abubuwa waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala zai ba shi kariya a dalilinsu Allah subhanahu wata'ala ka kara ba ba mu kariya za mu tsaya a nan abinda muka yi da daidai ubangiji da ba mu lada abinda muka yi da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa